Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci biyar da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 102.5 a birnin Niamey. kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad fm assalamu alaikum masu sauraron sashen hausa na muryar amurka jimai ali tare da a madadin maryam dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin Bayan kun gama jin labaran duniya muna da rahoto a kan zanga-zangar lumana da ɗalibai a damagaran jamhuriyar Nijar suka yi. Akwai labarin wasanni a takaice. sannan kuma muna son mu ji ra'ayin shin gazawa ce ga gwamnatin Najeriya na kasa ceto sauran 'yan matan Chibok bisa la'akari da irin ƙoƙarin da gwamnati take yi wajen yaƙi da 'yan Boko Haram? Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an tsaron Najeriya sun ce sun wargaza wani shirin kai farmaki a kan ofisoshin jakadancin Amurka da na burtaniya da 'yan Boko Haram suka kitsa a birnin tarayya Abuja. Hukumar tsaron Najeriya ta DSS ta ce ta kama 'yan Boko Haram guda biyar da suka yi shirin kai wannan harin a ƙarshen watan da ya gabata. Ƙungiyar ta kammala shirin kai harin a kan ofishin jakadancin Birtaniya da na Amurka da ma wasu muhimman wurare na ƙasashen yammaci a cewar hukumomi a wata sanarwa da suka fadda suka tura ta wasikar imel. Ofishin jami'an tsaron na DSS ya kuma ce wani ɗan Boko Haram ɗan shekaru 20 da haihuwa da aka kama a jihar Yoba da ke arewa masu gabashin ƙasar a ranar 22 ga watan da ya gabata. Shi ne ya bada cikakken bayanin shirin kai harin. Bayan haka wasu su biyar kuma da ake zargin 'yan ƙungiyar mayakan ne an kama su a ranakun 25 da 26 na watan da ya wuce a jihar benue biyo bayan sanarwar gwamnatin birtaniya ta gode wa goyon bayan da jami'an tsaron najeriya suka bada wajen wargaza harin akalla mutane 489 sun mutu sanadiyar barkewa annobar sankarau a najeriya a cewar ministan lafiyan ƙasar mr isaac adewale a wani taron gaggawa da suka yi a jihar kaduna mr adewale ya ce yawancin waɗanda cutar ta kashe yara ne daga shekaru biyar zuwa sha hudu jami'an kiwon lafiya na gida da na waje sun gana da sarakunan gargajiya daga arewacin ƙasar don tattaunawa a kan yadda za a shawo kan cutar a kuma magance ta da yake sarakunan gargajiya daga arewacin ƙasar mutane ne masu tasiri sosai akan al'ummominsu. mutane da yawa da ke yankin sun fi yarda da su akan jami'an gwamnati waɗannan sarakunan su ke kawar da duk wani camfi ko rudani akan rigakafin cutar shan inna suna kuma taimakawa wajen kawar da cutar a arewacin ƙasar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington a yau laraba ne shugaban ƙasar somaliya ya ɗauki alhawashin cewa Gwamnatinsa sai ta gaba 'yan kungiyar 'yan ta'addan Alshabab a faɗin ƙasar nan da shekaru biyu masu zuwa. Kuma ya yi wa shugabannin kungiyar mayakan ta yin hawa teburin ganawa neman sulhu. Muhammad Abdullahi Muhammad, wanda aka fi sani da Farmajo, ya yi wannan jawabin ne a wajen bikin cika shekaru hamsin da bakwai da kafa rundunar sojan ƙasar a harabar ma'aikatar tsaron ƙasar da ke birnin Magadishu. shugaban ya ce mun tabbatar wa jama'ar somaliya cewa a shirye muke kuma cikin shekara biyu za mu murkushe 'yan alshabab a duk inda suke a somaliya ya kuma ce bayan fiye da shekaru goma da 'yan alshabab suka kwashe suna ta da kaya baya a ƙasar har yanzu ba su samu damar hamɓarar da gwamnatin somaliya ba shugaba muhammad ya ce saboda haka gwamnatinsa na kira ga shugabannin ƙungiyar al-shabab da su yadda su hau teburin neman sulhu tun kafin dare ya masu a fatattake su daga lungunan da suke ɓoye a faɗin ƙasar. Ministan harkokin wajen Rasha, Sergei Lavrov, ya faɗa a yau Laraba cewa gwamnatin ƙasar sha ta samu tambayoyi dangane da matakai marasa kan gado, kuma cike da rudani da sabuwar gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump take ɗauka. Mr. Lavrov yana ganawan ne a wajen taron da suka fara da sakataren harkokin wajen Amurka, Mr. Rex Tillerson a Moscow. Ya ƙara da cewa akwai buƙatar Rasha ta fahimci manufa Amurka. Lavrov kuma ya ambaci farmakin da Amurka ta kai a Siriya a makon da ya gabata, wanda mai da martani ne ga harin gubar da aka kai a Siriya ɗin. Ya bayyana martanin da Amurka ta maida a matsayin abin damuwa. Mr. Tillerson bai yi wata doguwar magana ba a nasa jawabin, amma kamar Mr. Lavrov shi ma ya ce ganawa ta yau Laraba tana zuwa ne a lokaci mai mahimmanci kuma za ta ba su damar yin cikakkiyar tattaunawa a kan bambance-bambancen su da kuma muradansu. Labaran duniya kenan kuka gama ji Maryam Dauda ta karanto. To za mu fara da wannan rahoto da wakilin sashen Hausa ta marabari ta aiko a kan zanga-zangar lumana da ɗalibai a da magaram suka yi. zalimcin magabata zalimcin magabata zalimcin magabata kashe da sanyin safiya ne ɗaliban jami'ar da magaran suka gudanar da zanga-zanga ta lumana inda suka kai kukansu na matsalolin da suke fuskanta ga magabata sun isa fadar gwamnan jihar da magaran ɗaliban sun yi zanga-zangar cikin ruwan sanyi da tsari ali ali shine magatakarda na kungiyar ɗaliban jami'ar ta da magaran ya mika bukatun nasu wa gwamnan jihar da magaran don a samo bakin zaren. Yan uwan wanda suka hutu suna neman hakkinsu ba a biya musu ba bukatunsu da eh, tsanan shi sa muka hutu nuna rashin jin mu game da waɗannan abubuwa kuma muna gaya ma su wannan magabata ganin cewa idan waɗannan matsaloli namu ba a biya mu ba babu magana sha da baya za mu ci gaba da yi wani a kashe ko mu duka an mun san da ESN ba ta taɓa rasa wanda zai su mata aiki idan in waye zai su kama su kashe yau a kashe gobe don fason continue za mu yi da wannan gwagwarmaya da muka sa gaba babu magana ja da baya kuma muna kira ga gwamnati muna kira da su ma iko da su sani su ikon Nijar su yi aiki da gaskiya ba wai kullum ba idan mun mutu mun nemi hakkin mu ba mu hakkin mu su a turo su rika kashe mu ba haka bane ba aikin su su sani cewa aikin su su kare lahiyar mu ne a cikin yan kasa mu ma yan kasa ne inda suke ta muka waɗancan yan wanda suke sa su su ma yan kasa ne mu ma yan Nijar ne muna da incin da zamanin cewa mun ji daɗi da harkokin eh, da abubuwa wannan cikin kasar mu saboda kasar ta mu duka ce wannan shine kamata su yi saboda muna cikin kasa ta inci kenan haka ne kamata shi kuwa gwamnan jihar da magaran Isa Musa da ya karbi koken nasu ya bayyana dalilansu sai zamanto inda matsaloli za su farawa abinda kowa sani ne lokacin da mun ka samu fuskantar wannan matsala ta boko haram ba abu ce wadda an ka ce mun firwa ɗinta ta zo ba a'a ta faɗo ne ta kenan dole ne kasahin kuɗin da muka yi mu daddebo ko ina don saboda mu kare mu yan nijar bala'i shi ya kawo matsaloli da sun kawo samu shi ne duk wadda tattauna za ta daɗe ana yi tahi tashin hankali kasan yau ba tashin hankali ta kamata mu ba a dangance da matsalolin da muke fuskanta mu san kisan zauna kowa ya ba da shawarar shi ita dai ƙasa ga yana abin da take iya yi to yaya ne ta kamata a fuskarci waɗannan matsalolin haka ne ta kamata a yi to kuma shi ne mun kasa gaba insha Allah kuma muna fatan walisan ka zo na lafiya kuma su zan so a ƙari babu wani tashin hankali tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger Allahu Allah ka tambaraya Allahu Jalla ka tambaraya Najeriya ke ce ga tambaraya Najeriya ke ma To an jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku game da sauran 'yan matan Chibok da ba a ceto ba tukunna. Shin gwamnati ta gaza ne bisa la'akari da irin ƙoƙarin da take yi kuma take ci gaba da yi har aka sami nasarar kubutar da wasu idan kuma aka kwatanta da abin da ya faru a baya? tambaya Allahu jalla ga tambaya Najeriya ke ce ga tambaya Najeriya ke ma ke kun amana da shehu sai mutu ya bar wasiya sa abubakar sai da ya bar wasiya sardauna ya mutu ya bar wasiya kanar murtala ma ya bar wasiya kanar al'abbata ya bar wasiya kanar al'abbata ya bar wasiya har ya ce su biliyan ku rike amana ya ce wa kowa ya rike amana ya samari duniya yan mata ran duniya kasashe Najeriya du a cikin kasashe Najeriya zinarin kasashe Najeriya zinarin kasashe ai sauran kasashen su ne azurfa daga sauran kasashen su ne azurfa Niger ya Allah zai wa kasar Masar Niger ya Allah zai wa Madina ai sai yayi Makka sai yayi Najeriya da aka yi Makka sai nan Najeriya Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, mun sami kira daga Giwa. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Alhajin baɗi insha Allah da abin da daga giwa jihar Kaduna. To muna jin ka. Gaskiya wato ni abin zan ce a wannan magana na 'yan matan cibak wato ba gazawa ta yi ba gwajin tarayya. Ka san abu ne wanda ba za ka san katamammen inda abu yake ba to dole dai a hankali a hankali tunda har riga an gano in can insha Allah muna kyakkyawan su tare da addu'a ga jami'an tsaron mu in Allah su za su gano sauran ma a ƙara hakuri insha Allah da fatan Allah ba su nasara to amin sun ma'amu mun kuma gode da wannan ra'ayi naka kada kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mun buɗe layuka domin jin ra'ayoyinku to da alama mun sami kira daga kaduna salamu alaikum Amin wa alaikum salam. To muna jan ka. Eh, suna na shagori sabo daga Kaduna. To mi a To mi a shawara ka ko ra'ayi? Eh gaskiya ba gazawa ba ne. To. Amma in an biya hankali za a same su domin matsalolin saboda an watsu a wannan dajin to kaga dole sai a hankali ne za a samo su. saboda haka ina a sojojinmu na najeriya su yi kokari a hankali in allah yadda za a samu su gaba to allah ya sa a samu sauran 'yan matan na chibok mun kuma gode da wannan ra'ayi naka masu sauraro mun buɗe layukan waya domin jin ra'ayoyinku kan sauran 'yan matan chibok ɗin nan da ba a samu nasarar ku fitar da su ba shin gazawa ce ga gwamnatin najeriya bisa la'akari da irin namijin kokarin da take ko kuma da jami'an tsaro suka yi har aka sami nasarar kubutar da wasu 'yan matan chibok din bisa la'akari kuma da irin abin da ya faru a baya to mun samu kira daga kaduna salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa kuma barka da dare to da alama wannan layin ya katse <laughs> ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma mun bude layukan waya domin karban ra'ayoyinku. To, salamu alaikum mun samu kira daga jihar Ondo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To, muna jin ka. Sunana Suleiman Sa'idu Liman daga Ondo. To, Malam Suleiman muna jin ka miyar ra'ayinka. Eh, gaskiya matsala da ake ciki na sauran 'yan matan Chibok da ba a gama gano su ba akwai matsala da gwamnati da ba ta fahimta ba har yanzu. mutane suna da karancin fahimta a game da ayyuka da gwamnati suke da jami'an tsaron najeriya idan aka duba ta halin da suke fitowa su yi magana yau sannan kuma kungiyar boko haram ta zo ta baje maganan a yi magana gobe kungiyar boko haram ta fito ta faɗi ba daidai ba mutane suna bukatan trust daga gwamnatin najeriya na cewa za a iya gano 'yan matan nan sannan kuma wani lokaci gwamnatin najeriya tana contradicting kanta da kanta a statement da suke bayarwa abin da ya shafi yaƙi da ake da boko haram shi ne sa mutane ba su da trust din cewa za a iya gane yan matan nan anan kusa ko ba za a iya gane su ba saboda to malam suleiman mun gode da wannan ra'ayi bari mu je je ga salamu alaikum wa alaikum salam kina magana da alai duka ba kawace mashin je ga to muna jin ka to irin To da to bari mu nufi katsina mun rasa jega. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'a rufe rediyon ka dan Allah. To to to na da yanzu kina jin shi. Ka kashe rediyon ka. To ka kashe. eh gashin za ka ce ya kudi kaɗan da Allah. eh to don ba kashe ba ba za a ji ka ba za mu ah, ji. na kashe, na kashe, na kashe. to da wa muke magana. ana magana da alhaji haya na wadanda laiki to alhaji haya muna jin ka me an ra'ayinka a ra'ayi na yi tukun da na yi farin cikin kama ku domin kullum yana kafar samu yau allah ban sa ana kama ku to alhaji yahaya kake ba ka dai da ra'ayi masu sauraro ana tare ne da sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc kuma muna jan ra'ayi ne game da 'yan matan chibok salamu alaikum abuja alaikum salam hajiya ya aiki alhamdulillah wannan magana ne yan mata cikin gwamnati ba gazawa ce ba to da wa muke magana tukunna da umar mai biredi bauchi su ce ya local government isa wadda su mazaunin abuja to malam umar muna jin ka to waɗanda gwamnati ba gazawa ta yi ba gwamnati ta iya bakin kokarin ta ki duba jiya inda ta yi kace kace da jejin sandisa to sai haka in Allah da sojojin mu kuwa suna bakin kokarin su sha Allah in dai suna raye sai an gano su to to Allah ya mun to Allah ya sa a gano su mun kuma gode da wannan ra'ayi daga Abuja bari mu yi azare salamu alaikum wa alaikum assalam to ka kashe rediyon ka dan Allah lafiya da Allah kashe rediyon ka ko to to da muke magana a gaskiya wannan gwamnati

Eh wa alaikum assalam ina ji. To amma rediyon ka tana eh dan Allah ka share rediyon ka ko? Ta. Kuna magana da Ladan Musa Kwantagora. To malam Ladan mi an ra'ayinka? Eh ra'ayi na ai ita ga wannan gwamnati ba na garaje ba ne ai tana kokarin ta. An yi mata ma adalci ai ba za wannan ma a ce wai ba ta yi kokari ba ta yi kokari a game da nan yaƙe-yaƙe da suke da 'yan Boko Haram. gaskiya wayannan 'yan mata insha Allahu insha Allahu yadda gwamnati nan ta sa furejo a shi za a gano su inda suna da suna rayu saboda haka na gode kwarai Allah saka muku da alheri a tashi lafiya to mu ma mun gode da wannan ra'ayi da wannan ra'ayi naka mu ma malam ladan muna fatan Allah ubangiji ya sa a gano sauran 'yan matan Chibok nan da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace to ma sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To, mun samu kira. Salamu alaikum daga ina ne? 'a malam don Allah ka shi rediyon ka ko? To, mun sami kira daga Fatiskum. Salamu alaikum. Amma da su hajiya barka da yini. Barka ka dai. Muna da fata Allah a ceto ya ba wa gwamnatin nasarar ceto 'yan matan nan. Insha Allah mu gwamnatin nan ba mu cire abin nan ba ba mu cire wannan da cikin ta ba insha Allah matan nan za a gano cikin nasara. To da wa muke magana. Ahmed ne daga Fataskum. To mu to mun gode ko Malam Ahmed daga Fataskum. to ha yanzu dai muna yobe salamu alaikum wa alaikum assalam hajiya ranki da tare da naka magana da maina garba to malam maina garba mi an ra'ayinka ra'ayina dai a kan wannan 'yan matan shiro ba wai su kaɗai ba dukkan 'yan mata da aka mamaye a tariki muna fatan allah ya sa a sako su lafiya to amin sun amin to amin sun amin mu kuma gode da wannan ra'ayi da kaga bayyana muna kuma gode wa masu sauraronmu da suka samu wanda suka samu dama suka kira wanda kuma ba a samu dama ba aka ce gobe ma rana ce muna ƙara godiya. To lokaci ya yi da za a saurari. Wasanni a takaice. Ministan wasanni a Ghana Isaac Siyama ya bayyana cewa akwai wasu ayyukan kwaskwarima da dama da za a gudanar a filin wasa a Crossport Stadium a cikin watan Yuni. Asiyama ya bayyana rashin jin daɗinsa ga yadda ya ga filin wasan bayan ziyarar gani da ido da ya kai a filin wasan a jiya talata. akwai damuwa da dama da mutane suka nuna a kan tsare-tsare kare lafiyar masu kallo a filin wasan wanda bai samu wata gyara ba tun lokacin da aka gyara filin wasan a baya don gudanar da gasar cin kofin nahiyar afirka da aka shekarar dubu biyu da takwas. ministan ya ce gwamnati da yana niyyar gina filaye da dama a wasu jihohi da ba su da filayen wasa sai dai ya ce ya ce ba zancen gina fili kawai ba ne don barnatar da kudaden haraji 'yan ƙasa a'a ka gina kuma ka rika gyara a gani na dai shine abin da ya kamata a wata sabuwa kuma ministan wasannin isaac esiyama ya yi alkawarin cewa gwamnati za ta ba sabon kudin ghana black stars kwasi afiya duk wani taimako da zai buƙaci don samun nasara a wannan sabon aiki da aka bashi kwasi afiya zai fara aikinsa na horar da 'yan wasan ghana black stars da kungiyar ghana black stars na masu wasan cikin gida a hukumance a cikin sabon wata har tsawon shekaru biyu ministan ya yaba wa kwasi afiya tsohon kudin kungiyar as khartoum na kasar sudan kuma ya ce kwasi afiya yana da kwarewa da zai iya samun nasara a wannan aiki da aka bashi shugaban hukumar kwallon kafar ghana ta gfa a takaice kwasiyanta ci ya ce ba zai sake shiga takarar shugabancin hukumar ba idan wa'adinsa ya kare a shekarar 2019 kwasi ce ya ɗere kan wannan mukami ne a shekarar 2005 kuma ya yi wa'adi uku a kan wannan mukamin a zaben hukumar da ya gabata shi kaɗai ne ya fito a matsayin ɗan takara babu wanda ya kara da shi a zaben sai dai galibai 'yan gada ne suka nuna kosawarsu ga shugaban kuma suna kira da ya murabus daga wannan mukami nashi biyo bayan gazawar da ghana ta yi wurin daukan kofin afirka a gasar cin kofin afirka da aka gudanar a wannan shekarar 2017 da kuma sa da aka yi a hukumar fifa a matsayin jami'in hukumar zantarwa na fifa shi kwasiyanta ci yana ganin ya iya bakin kokarinsa don haka ya ce ba zai sake shiga takara a shugabancin hukumar ba. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. A kwanan nan kwamandan dakarun Amurka a yankin Pacific, Admiral Harry B. Harris Jr. ya zirci Kathmandu da ke Nepal domin ganawa da shugabannin kasar da kuma niyyar halatta buɗe taron rundunar haɗin gwiwar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da amurka ta ɗauki nauyi wacce ake kira shanti prayers ta uku jakadar nepal alaina tuplit da prime minister pushpa kamal dahal da kuma ministan harkokin wajen kasar dr faraka shaharan mahat duk sun rufa wa kwamanda admiral harris baya a wajen wannan taro amurka ta himmatu wajen tabbatar da wanzuwar wannan runduna ta majalisar ɗinkin duniya da aikin da ta sa a gaba waɗanda suke tabbatar da doka da oda wanda duk ƙasashen ke cin gajiyar hakan in ji kwamanda admiral harris ya kuma kara da cewa hakan ne yasa amurka take ci gaba da aiki kafada da kafada da duk kasashen da ke da wakilci a wannan runduna musamman ma a wannan atisaye da ake mai taken zaman lafiya shine mutunci sannan ya ce kasashen sukan shiga wani shiri da ke tabbatar da yanayin zaman lafiya wanda da taimakon kasashen ne ake kara karfin yadda ake gudanar da ayyuka ta hanyar samun horo mai inganci a shekarar dubu biyu ne shirin na shanti ya samo asali ta hanyar haɗin gwiwar ƙasashe biyu wanda nepal ta ɗauki nauyi sannan a shekarar 2013 aka faɗaɗa wannan shiri inda ƙasar ta nepal da dakarar rundunar amurka a yankin pacific suka zama waɗanda suka samar da wannan shiri na wanzar da zaman lafiya shi dai wannan shiri na shanti prayers na uku yana ba da wata damar da dakarun ƙasashen da ke cikin su atisayi tare inda sukan kara dankon haɗin kan da ke tsakaninsu dakarun sun fito ne daga ɓangaren nepal da amurka da australia da bangladesh da bosnia herzegovina da brazil da cambodia da canada da fiji da jamus da ghana da india da indonesia da japan da jordan da kuma kazakhstan sauran kasashen sun hada da kakistan da singapore da korea ta kudu da malaysia da mexico da mongolia da new zealand da norway da pakistan da paraguay da philippines da rwanda da sri lanka da sweden da burtaniya da uruguay da vietnam da kuma zambia a dunkule manyan sojoji 68 da dakaru 540 na ƙasar nepal su halarci wannan atisaye tare da wasu sojoji 460 daga sauran kasashen da ke cikin wannan kawance. jakada tiflis ta ce amurka ce ta tinkaho wajen samar da wannan atisaye ko kuma randuna ta shantifrayas ta uku batun tallafawa zaman lafiya a yankin asiya da pacific na daga cikin muradun amurka in ji jakadiyar inda ta kara da cewa samar da zaman lafiya na haifar da daidaito a yankin inda hakan kuma zai tabbatar da wanzuwar tsarin mulkin demokuraɗiyya da ci gaba. Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Shi kuma ya kamu ga takaitattun labarai kafin mai sallama. takaice jami'an tsaron Najeriya sun ce sun wargaza wani shirin kai farmaki a kan ofisoshin jakadancin Amurka da na Birtaniya da 'yan kungiyar Boko Haram suka kitsa a birnin tarayya Abuja. Hukumar tsaron Najeriya ta DSS ta ce ta kama 'yan Boko Haram su biyar da suka yi shirin kai wannan harin a ƙarshen watan da ya gabata. Akalla mutane 489 sun mutu sanadiyar barkewa annobar sankarau a Najeriya. a cewar ministan lafiyan kasar Mr. Isaac Adewale. A wani taron gaggawa da suka yi a jihar Kaduna, Mr. Isaac Adewale ya ce, yawancin waɗanda cutar ta kashe yara ne daga shekara biyar zuwa goma sha hudu. A yau Laraba ne shugaban ƙasar Somaliya ya ɗauki alwashin cewa gwamnatinsa sai ta ga 'yan ƙungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab a faɗin ƙasar nan da shekaru biyu masu zuwa. kuma ya yi wa shugabannin kungiyar mayakan tayin hawa teburin ganawa neman sulhu. Muhammad Abdullahi Muhammad wanda aka fi sani da Farmajo ya yi wannan jawabin ne a wajen bikin cika shekaru hamsin da bakwai da kafa rundunar sojan ƙasar a harabar ma'aikatar tsaron ƙasar da ke birnin Magadishu. Shugaban ya ce, <laughs> To Allah ya ba da sa'an murkushe 'yan al-Shabab. Masu sauraro sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin a madadin sauran abokan aiki Jummai Ali ke fatar a kasance cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya ba mu alheri.